Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo kuma si. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma biyo hausa da kan. jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar laraba 17 ga watan afrilu ibrahim kalmasi garba ne da mahmud lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kama wannan shirin daga birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga fakanin labar shugaban faransa emmanuel macron ya yi alkawarin sake gina majami'ar notre dame cikin shekaru biyar a gobe alhamis ake sa ran ma'aikatar shari'ar amurka za ta fitar da tacaccen rahoton nan mai sama da shafuka hudu na kwamitin robert mala yayin da a yau kuma gwamnatin amurka za ta sanar da karin sabbin takunkumi akan venezuela da cuba da kuma nicaragua to kani labaran kenan za a ji cewa kungiyar kiristan najeriya ken ta ƙasa ta ziyarci 'yan gudun hijira da kuma fatar mai martaba shehun borno a maiduguri muna sai kai kira ga gwamnati inda ko hanyar da zai a talafa a talafa za kuma aji yadda tsoron masu sace mutane ke janyo cunkoso a tasoshin jirgin ƙasa a najeriya To kamar kowace ranar Laraba, Madina Dauda na tafa da shirin dimokuraɗiyya a yau, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum shugaban faransa emmanuel macron ya yi alkawarin sake gina majami'an notre dame cikin shekaru biyar bayan da gobara ta lalata cocin mai daɗaɗɗen tarihi wacce ke paris babban birnin ƙasar shugaban macron ya bayyana hakan ne yayin wani jawabi da yi wa 'yan ƙasar ta talabijin dangane da wannan ibtila'i da ya afkawa majami'a mai shekaru 850 inda ya ce za a ƙayata ginin yana kuma mai kira ga ɗaukacin faransawa da su ɗauki lamarin a matsayin wata dama da za su dunkule wuri guda. Alors am solemnly telling you Ya ce a hakikanin gaskiya ina faɗa muku a wannan dare cewa za mu sake gina wannan mujami'a tare. Wannan kaddara ce ga ƙasar Faransa saboda haka wannan aiki zai zamanto abin da za mu sa a gaba cikin shekaru masu zuwa. Ko da ke gobarar ta lashe ɗaukacin ɓangaren da aka gina da katakwaye. amma hukumomi sun ce ma'aikatan kashe gobara sun yi nasarar ceto fitattun hasumomin cocin guda biyu a jiya talata shugaba donald trump ya mika sakon jajensa ga takwarar aikinsa macron ta wayar tarho bisa wannan ibtila'i da ya auku a ranar litinin a gobe alhamis ake sa ran ma'aikatar shari'a amurka za ta fitar da tacaccen rahoton nan mai sama da shafuka 400 na kwamitin robert mala wanda ya bincike kan katsalandan din da rashi ta yi a zaben amurka na 2016 shishigin da ake ganin ta yi ne domin taimakawa donald trump ya nasara a wani abu da ake ganin mataki ne na ci gaba da sukar binciken na mala a jiya talata shugaba trump ya sake ikirarin cewa rahoton ya riga ya wanke shi daga zargin aikata wani laifi da ke da alaka da zaben duk da cewa shi kansa trump da sauran amurkawa jira suke su ga bayanan da suka da rahoton ke kunshe da su wanda aka mika shi ga ma'aikatar shari'ar a kwanakin baya bayan da aka kwashe watanni 22 ana binciken. a ranar litinin shugaban na amurka ya kuma ikirarin cewa abokiyar hamayyarsa a zaben 2016 wato hillary clinton ce ta aikata laifi tare da kwamitin zartarwar jam'iyyar democrat da kuma tsaffin jami'an tsaron kasar waɗanda ya saba musu guga zana da lakabin ɓata garin 'yan sanda inda har yakan ce ya kamata a bincike masu bincike to a wani labari na daban kuma a yau laraba ake sa ran gwamnatin amurka za ta sanar da karin sabbin takunkumi akan venezuela da cuba da nicaragua a wani mataki na ƙara kuntatawa ƙasashen ita dai gwamnatin shugaba trump ta himmatu ne wajen ganin an kawar da nicolas maduro daga caracas babban birnin ƙasar da zaman naɗa shugaban majalisar dokokin ƙasar juan guaido a matsayin shugaban ƙasa yunkurin da tuni wasu ƙasashe sama da hamsin suka amince da shi gabanin wani jawabi da mai baiwa shugaba trump shawara kan harkar tsaro john bolton zai yi a yau laraba wani babban jami'in gwamnatin amurka ya jaddada cewa za su iya bakin kokarinsu su ga sun ɗauki duk matakin da ya dace a cewar bolton burin amurka shine a miƙa mulki cikin ruwan sanyi yana mai cewa sun ƙudiri aniyar ganin an yi sauyin gwamnati a wani yunkuri na ganin an sake hukumomin wato hukumomin venezuela a wani yanayi na takura amurka har ila yau ta ƙara nuna matsin lamba ga kasar cuba wacce take taimaka hukumomin venezuela labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya naɗa mai ba da shawara na musamman nicholas hesam a matsayin mai taimakawa ƙungiyar tarayyar afirka ta au a shirin shiga tsakani da take yi a rikicin siyasar sudan inda dakarun ƙasar suka kifar da gwamnatin dan shugaban ƙasar umar albashir a makon da ya gabata antonio guterres ya faɗa wa shugaban majalisar zartarwar ƙungiyar ta au musa faki muhammad cewa wato mai ba da shawara hesom zai zamanto cikin shiri a duk lokacin da ake buƙatarsa shi da hesom ya kasance shi ne babban jami'in majalisar ta ɗinkin duniya a somalia a da amma bayan watanni hudu gwamnatin ƙasar ta kore shi a lokacin da ya yi yunkurin shiga tsakani a matsayin wakilin tsohon shugaban kungiyar al-shabab wanda ya so ya tsaya takara a zaben kasar ta somaliya amma hukumar zaben kasar ta hana shi a dai ranar litinin din ta gabata kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya allah wade da juyin mulkin na sudan ya kuma ba dakarun kasar wa'adin kwanaki goma sha biyar da su mika mulki ga gwamnatin wucin gadi karkashin jagorancin farar hula a yau laraba masu zaɓe a kasar indonesia suka fara kaɗa ƙuri'unsu da misalin karfe bakwai na safe agogon yankin zaben da ya kasance shine mafi girma a duniya wanda za a gudanar da shi cikin kwana guda a bangaren zaben shugaban kasa ana fafatawa ne tsakanin shugaba mai ci mai kuma sassaucin ra'ayi joko widodo da tsohon janar farabowo subiyanto mai tsananin kishin kasa akalla mutum miliyan 193 suka cancanci kada ƙuri'u a wannan zaɓe da ake yi a ƙasar ta indonesia wacce tafi kowace ƙasa yau musulmi a duniya har ila yau jama'ar ƙasar na zaɓen 'yan majalisun dokoki da misalin karfe ɗaya na rana agogon yankin ya kamata a rufe rumfunan zaɓe sannan ana sa ran samun sakamakon farko cikin sa'o'i bayan wata kidaya da za a yi cikin gaggawa a kuma watan mayu mai zuwa hukumar zaɓen ƙasar ta indonesia za ta fitar da sakamakon ƙarshe mafi dai akasarin binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar sun nuna cewa shugaba mai ci widodo shine zai lashe zaben amma abokin hamayarsa Prabowo ya faɗa ma wani taron manema labarai a jiya talata cewa yana sa ran shi zai lashe zaben da kashi 63 cikin 100 na ƙuri'un da za a kada. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji ƙungiyar kirista Najeriya Ken bisa jagorancin shugabanta rabaran Dr. Samson Ayo kulle ta kai kayan agaji ga 'yan gudun hijira a Maiduguri sannan ta kai ziyara ma mai martaba Shehu Borno Harun Dauda gare ka. Kungiyar Kiristocin Najeriya wato kan ta bada gudunmawan kayayyakin abinci ga kekunan ɗinki ga 'yan gudun hijiran da rikicin Boko Haram daidaita da kuma ke samun mafaka a sansanonin 'yan gudun hijira da ke cocin EYN a garin Maiduguri. A jiya ne dai kungiyar ta bada waɗannan gudumawan da haɗa da buhuhunan shinkafa biyar da kekunan ɗinki guda hamsin da kuma tsaban kuɗi na naira miliyan bakwai don taimaka 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ɗin ya daidaita. Da aka ce ta adadin su ya ta ma fiye da dubu uku. Shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya Rabaran Sassin Ayo kulle ne da ya mika wannan gudumawa da kuma za su nufi jihohin Taraba da Adamawa da sake mika irin waɗannan gudumawa da waɗanda rikicin Boko Haram din ya daidaita mun dai tambayi shugaban kungiyar game da rigingimin da ake samu a najeriya kama da garkuwa da mutane da kuma hare-haren da 'yan kungiyar boko haram kan kai kan jama'a ko ya yake kallon wannan lamarin i'm advocating that the leaders of the communities and the agents of government will be sincere enough be patriotic to expose the unscrupulous elements within the community ina kira ga shugabannin al'umma da kuma wakilan gwamnati su kasance masu gaskiya kuma masu kishin ƙasa don su tona asirin waɗannan tsiraru da ke cikin al'umma don sauran al'umma su ci gaba da gudanar da rayuwarsu. Rebrian Bitrus mamuda dai shine shugaban wannan cibiya da ake kira Iwa e in Church da ke anguwar Wulari inda kuma yanzu hakan wasu dubban 'yan gudun hijira ke samun mafaka. Eh, akwai rayuwa iri-iri mataye da dama an kashe mazajensu akwai wanda aka kashe 'ya'yansu akwai wanda har yanzu ba su ga 'ya'yansu ba ya zama fama da damuwa trauma ya shiga kwakwalwansu so rayuwa din bai zama mana da sauki ba muna sai ka kira ga gwamnati ina ko hanyar da zai a talafa a talafa a taimaka mana kamar kuna da adadin mutane nawa ne a nan pasto eh yanzu a nan muna da adadin mutane dubu uku da ɗari shida banda wayanda suna zuwa suna host community shugaban kungiyar kristocin reverend ayi kulle ya kuma ziyarci fadar mai martaba shehu borno dr alhaji abubakar umar ibn garbe el kanami wanda mai martaban ya wani shi tare da sa har mai masa karin haske game da rikicin boko haram din kamar haka they are not family, they are not from borno they just came to borno in disguise to seek for any knowledge ya ce waɗannan 'ya'yan ƙungiyar boko haram bayan asalin jihar borno ba ne ba kuma kabilin kanuri ba ne sun shigo mana ne kawai a fakaice da sunan neman ilimi mutanen mu kuma ba su fahimci manufarsu ba kafin su farga har sun yaya da munanan su wadda suka gurɓata tarbiyyar 'ya'yanmu amma yanzu mun samu ci gaba ta fuskan tsaro musamman ma ga wannan gwamnati mai ci a yanzu hakan sun ba mu goyon baya kwarai da gaske na ganin cewa an kawo wannan ƙarshen matsalar haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ta gaida Haruna daga Maiduguri kuma bari mu kada babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda bincike ya nuna cewa saboda tsoron gamuwa da masu sace mutane da 'yan fashi matafiya na raja'a ga tafiya da jirgin ƙasa al'amarin da ya janyo cunkoso da rigingimu a wuraren sayan tikitin shiga jirgin. Hawa Umar Gareki. A yayin da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ya zama babban dillanci a Najeriya, hakan ya sa hanyar zirga-zirga ta mota ya ragu hada-hadar jirgin ƙasa kuma yake cikar kwari. Mutane kan yi dandazo a tashar jirgin ƙasa don neman tiketi sakamakon wahalar da ake sha kafin a samu da har ya sa ma'aikatan suka sauya jadawalin yadda za a rika karɓar tiketin jirgin. wani sketch matafiyi mai suna muktar ya ce sufurin jirgin abu ne da ya kamata ya kawo sauki amma kuma sai aka samu akasin haka to alhamdulillahi mun ga sauki amma kuma amma saukin tana so ta zama bala'i gare mu saboda yanayin yanda ake sai da tiket din kamar jirgin ya yi mana karanta saboda demand don ya kamata a ce idan mutum ya zo yana son tiket at a particular time ya kamata a rinka saida da tiket din a ce akwai foshin na displays ake saida na rana ko na safe ko na yamma amma yanzu inda ake cunkoson nan gaskiya babu sauki a cikin lamarin menene rashin saukin al'amarin saboda rashin security na kan hanya mu kenan dai ci baya a kasan nan halima fana so farko na zuwa kenan tasha shiga jirgi amma kuma da na zo an samu matsaloli sosai saboda ko layin ma yadda za a biyar da layin ma matsala ne ga wurin masu aikin balle mu da muka zo neman tikiti sannan wasu kuma suna saiwa wasu tikiti kuma a gefe kamar ni na zo ga yaro ga layi ga rana tun da safe sha ɗaya amma kuma ba samu tiket ba sai yanzu yanzu hudu ya wuce kafin na samu tikiti da kyar ma na samu amina gani ta ce ma'aikatan tashar jirgin suna buƙatar horo na musamman don tafiyar da aiki yadda ya kamata ni gaskiya tun da nake zo zuwa wannan tashan jirgin ba da sauki nike samun shi ba ba su ɗaya ba ba su biyu ba ina bin jirgin nan ko da cikin wani sati amma gaskiya ma'aikatan su ma ya kamata a gyara musu na ɗaya iya magana da kwastomomi ba su iya ba ya kamata a gyara musu a kawo sababbin mutane da za su koya musu yadda ake yin aikin nan kuma yadda ake magana da kwastomomi na biyu kuma gashi nan suna nan daga baya za su sayar da tiket ma mutane a baya kuma bai kamata haka ba wanda suka zo tun tun daga safe suna nan suna jira amma ba tiket har ta har yamma za su tashi wurin tafiya ba za su samu tiket ba kin gan yanzu haka mutane na nan har standing har a zone a jirgin ma'aikatan in ma suka zo mutane tun daga mutum ya zo tun daga safe abu da ya kamata su ya kamata su lallabe shi su san yadda za su yi magana da shi su san yadda za a yi kowa ma ya samu a gama cikin lafiya amma ba su yin haka a kokarin da ake yi don shawo kan matsalar tsaro da garkuwa da mutane rundunar sojin najeriya Najeriya ta tura jami'anta jihohin Kaduna, Katsina da Zamfara domin samar da tsaro. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hawa'u yanzu kan bari mu koma gefe guda Madina da Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wani sabon shiri sunana Madina Dauda. A makon da ya gabata mun yi bita akan dambarwar da ke faruwa a fagen zaben shugabannin majalisar dokokin Najeriya inda aka samu 'yan takara na kujerar shugaban majalisar dattawa da na mataimakinsa har muka ji ta bakin ɗaya cikin masu magana da yawun jam'iyyar PDP. A yau za mu tashi ne akan bayanan da jam'iyyar APC ta yi ta bakin mataimakin mai magana da yawun jam'iyyar Yakini Bena, inda ya ce arewa maso yamma ta kawo shugaba Buhari sannan kudu maso yamma ta kawo mataimakin shugaban ƙasa. saboda haka sauran shiyoyin guda hudu ne za su raba mukaman majalisar a tsakaninsu kuma an riga an ba da ta majalisar dattawa wa arewa maso gabas kenan arewa maso tsakiya da kudu maso gabas da kuma kudu maso kudu su ne za su fafata wannan ya rusa cece kuce da ke tasowa a kan cewa jam'iyyar ta riga ta ba da kujerar shugaban majalisar wakilai ga shiyar kudu maso yamma ɗaya cikin 'yan majalisar wakilai daga shiyar arewa maso tsakiya muhammad umar bago yana cikin masu fafatawa akan wannan mukami ga abin da yake cewa binciken da muka yi daga shekara 1999 har yanzu ba taɓa samun kakakin majalisa ko mataimakin shi ba daga arewa ta tsakiya kuma a wannan tafiyan fa idan ana magana za a yi compensation za a ba mutane rewardin mutane ne saboda abin da suka yi to ai mun cancanta rewardin mu ne na uku da a ce sai da a gama zaɓe ne za a zaɓi shugaban ƙasa da mataimakin shi to kila ku arewa ta ta gabas za ta ɗauka mataimakin shugaban ne na biyu to amma ba bara ya mana haiki ba gaskiyar magana kenan ana sallah dan lada ne to ya cancanta arewa ta tsakiya ita ma a duba ta a waiwaye ta saboda menene ka duba ƙuriyoyi da ta kawo jam'iyyar apc ga nasara har janar muhammadu buhari shugabanmu yau ya zama shugaban ƙasa arewa ta tsakiya ita ne ta zo ta uku da ƙuri'a kusan miliyan biyu da rabi middin yau aka ce an dade ta arewa ta tsakiya a tsakakkanin mu za mu zauna mu duba me ya kamata sannan mu yi ma juna magana sannan kuma shugabanninmu da gwamnoninmu da sarakanmu za su sa baki a tsayar da mutum to tunda jam'iyya ta ce ita ba ta zaɓe ba ba za mu yanke mata hukunci ba. To amma ai ta yi a majalisar dattawa kuma tabbas za ta yi a majalisar wakilai. To aka ce gani ga wani ya yi wannan tsoron Allah abin da ya faru shekaran jiya faru jiya bayan da zai bari faru ba gobe saboda menene ba duba ba ne idan kin ga hadari na zuwa bayan la'asar aka samu ruwa gobe ka ga zai kin san ruwa zai zuba ko an faɗa miki ba faɗa miki san zai zuba saboda in aka ci gaba da haka din to in Allah ya yarda ruwan da ya zuba shekaran jiya zuba jiya ko zai zuba gobe me kenan kake nufi to maganan shine idan na farko in ta yi haka ta shiga hurumin demokradiyya duk da cewa jam'iyya ya kamata ta kawo abu ne a fefe ta ce to muna ganin saboda adalci muna da zon guda shida shugaban kasa na wagga zone din mataimakin shi na gazon ya rage zon guda hudu kuma kujerun da ake magana a kansu kujeru na guda hudu na speaker da deputy speaker na senate president da deputy senate president to wannan wurare guda hudu nan a kan tsari su ya kamata a ba dama su dauka to in aka ce alal misali an kai shugaban senate zuwa ah, eh, eh, north east sai a bar mutanen da suke north east zaɓen da suke so shine demokradiyya amma a ce wannan shine ɗan ciki na to zai ga ɗan kishiya bayan haka mu ma arewa ta tsakiya idan ana mana adalci aka bamu abin da za a bamu a jam'iyyarce yadda na yi magana kwanaki na ce idan da a ce jam'iyya yau ta tsaya ta ce south south ko south east ne za ta kai speaker to mu za mu yi mata za mu yi yadda mu dauka deputy speaker amma a ko ina kenan ko arewa na tsakiya arewa na tsakiya idan yau jam'iyya ta fito ta ce to kudu ta gabas ko kuma kudu ta kudu za a kai wannan kujeran ba mu ja da su ba don jam'iyya ta faɗa kuma akwai adalci a ciki ko da mutum ɗaya in dai wannan ne sai ku yarda da jam'iyya eh, in wannan ne za mu yarda da tsarin haka amma a ce a kai kudu na arewa ba zai yiwu ba gaskiya wannan furuci da muhammad umar bago ya yi ya zo daidai da ra'ayin tsohon mukaddashin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa comrade isa tijjani inda yake bayani kamar haka bahaushe ya ce juma'a da za ta yi kyau daga laraba kan ganta ba a maje ga kan maganar kafa shugabancin ba ga irin rikici da jam'iyyar da ta ci zaɓe take ciki a kan zancen wanda zai shugabanci an cakuɗa an damalmala ba wai a yi maganar su 'yan majalisa su zaɓi wanda suke ji zai iya shugabantarsu don karan kansu ba a'a ana son a ce ko an so ko ba a so ba haka jam'iyya take so to kin ga wannan an fara tafiyar a gurgunce ɗaya kenan na biyu ba abun mamaki ba ne idan aka yi garaje apc ta sha mamaki na uku abin da ya dame ni shine a bar 'yan majalisar nan su zaɓi wanda suke ganin shi ne shugabansu shi ya dace zai musu shugabanci shine kwaran magana duk wani abin da za a yi saɓanin wannan ƙarshenta ba zai haifar wa ainihin ɗamin ido ba majalisar ba da kuma ƙasa baki ɗaya Allah ke. A nan na ne jin ta bakin mai fashin baki a al'amuran siyasa Ibrahim Musa ko ya yake kallon wannan dambarwar? Ni a na ra'ayin bai kamata ba jam'iyya a matsayin ta na uwa da uban kowanne dan jam'iyya da ya ci zaɓe ta nuna wannan ɗan mowa wannan ɗan bora. ina ga abin da ya kamata bisa ga ka'idojinsu na majalisa ya kamata a ba su majalisan dattijai da 'yan majalisan wakilai su zaɓi shugabanninsu da suke ganin cewa za su ainihin ba da gwagwarumar gudunmowa wa gina ƙasan nan da kuma tabbatar da ƙudurorin jam'iyyar da take kan gwamnati ina ga abin da jam'iyya ce kamata ta yi ita ta ba da shawara tunda ina ganin shugabancin jam'iyya ba zai je ɗakin majalisa ba ya zaɓa wa 'yan majalisa shugabanni a wannan gudun dole 'yan majalisa ne za su zaɓi shugabanninsu sannan ina ga idan ma za su ba da shawara ita jam'iyya mai mulki abin da ya kamata su duba sai su duba waɗannan sanatoci da 'yan majalisar wakilai su duba tarihinsu su duba ƙwarewansu su duba su gani a cikin waɗannan sanatoci ko 'yan majalisar wakilai su waye suka ba da gagarumar gudunmowa a majalisa ko ta gabatar da ƙudurori waɗanda suka ciyar da ƙasa gaba ko kuma tsayawa tsayin daka a tabbatar da in an gabatar da kasafi an duba shi sosai an auna shi da alkawurkan da jam'iyya mai mulki ta yi sannan an auna shi an gani ya dace da kudurorin jam'iyya sannan kuma ya dace da ciyar da ƙasa gaba ya dace da zaunar da ƙasa lafiya ina ga inda sun duba wannan sun ba wa 'yan majalisun gaba su wannan shawaran ina ga ba za a samu matsala ba to kana nufin kenan matakin da jam'iyya ta ɗauka kamar katsalandan ta yi kenan a harkan majalisan ba zan kira shi katsalandan ba amma zai yi wa wasu 'yan majalisun zafi kasancewar kirikiri kana ɗa a ware ka gefe a ce kai ba ɗa ba ne wannan shine ɗa shine ɗan ma zai musu zafi wanda idan ba su kai hankali nesa ba suna iya ɗaukan matakin da za a koma gidan jiya kowa ya ga abubuwan da suka faru ba ma a wannan majalisa ta takwas ba a zamanin gali umar na abba an ga rigima da suka yi ta yi da shugaban kasa olishikun obasanjo sannan a lokacin da obasanjo ya ba da sunan wata wacce ake kira honorable mulkat da sunan jam'iyya 'yan majalisa suka ƙi sai da aminu waziri tambol ya sa kayan an niger delta shi kuma mataimakinsa ya sa kayan 'yan arewa suka tsallaka ta katanga suka shiga suka je suka yi zaben su yadda suke so sannan suka koma suka gaya uwar jam'iyya sun yi abun da ya dace don allah uwar jam'iyya ta yi haƙuri saboda haka da a tada ƙura a samu irin waɗannan matsaloli a bar 'yan majalisa su zaɓi shugabanninsu da suke so domin zaben shugabancin majalisa yana da muhimmanci wa talakawa da suka zaɓi jam'iyyar apc saboda wannan majalisa tana da gagarumin rawa da za ta taka a ƙudurori da ayyukan raya ƙasa da majalisar zartarwa za ta tura idan aka sake kuskure irin na baya za a yi kwan gaba kwan baya har ya jawo matsalolin da talakawa za su ji a jikinsu su kasa ganewa matsalar daga ina take to a baya ka ce za a koma gidan jiya kamar matsalar da ya faru a baya to a baya jam'iyya bata sa baki ba shugaban ƙasa bai sa baki ba su da kansu ne suka zaɓi shugabannin da kuma abu ya dawo ya rikice ya zama ba a yi daidai ba to me yasa kake ganin yanzu abin da za a yi ba a kyauta ba eh a bayan ma an yi nune da aka yi nune da ke shi shugaban majalisar dattijai na yanzu gogagge ne ya san harkar siyasa sai ya faki ainihin 'yan jam'iyyarsa na apc suna ɗakin taro ya sauri wasu ma a gurin suka kwana ya sauri ya je haɗa kai da gagarumar jam'iyyar adawa ya samu wannan shugabancin saboda ya san dokokin majalisar wanda ake kira house rule ya haddace su a kansa ya yi amfani da wannan dama ya samu abin da tura suke kira korum a yi zaben shugabancin majalisar Yadda shirin ya kammala kenan a yau, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma masu nazarin al'amuran yau da kullum, Comrade Isa Tijjani da Ibrahim Musa. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa mu huta lafiya. Ya Allah na A nan Katsina mun yi rekodin din kes na fiyade sun fi ɗari, waɗansu in kaji. kaman ka yi kwalla. Muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in babu mace ko ɗaya. Muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in babu mace ko ɗaya. Muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya. Ga gwamna ga mataimaki duka ba mace. Akwai haƙƙi na mutum. Idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure, ba ka da halin riƙe mata ka bata inda za ta zauna. ka ba ta abincin da za ta ci ka ba ta tufa ka ta makwanci to idan ba ka da wannan kada ka yi aure in ka mare ni daidai ne in mare ka tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka ka ɗauki ido a ɗauki naka ka ɗauki haƙori a ɗauki naka don me in kai mari ba za a rama ba auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai ƙara a gaya musu a jakunan su su gyara ba kaga ba lallai ne su rike mu ba abin da muka to da fatan an amfana da wannan sakon yanzu dai ga mahmud ya dawo da labaran duniya an manfa a takaici To Ibrahim a shugaban Faransa Emmanuel Macron ya alkawarin sake gina majami'ar Notre Dame cikin shekaru biyar bayan da gobara ta lalata cocin mai daɗaɗɗen tarihi wacce ke Paris babban birnin ƙasar ta Faransa. shugaba macron ya bayyana hakan ne yayin wani jawabi da ya yi wa 'yan kasar ta talabijin dangane da wannan ibtila'i da ya afkawa jami'ar mai shekaru 850 inda ya ce za a ƙayata ginin yana kuma mai kira ga daukacin faransawa da su ɗauki lamarin a matsayin wata dama da za su dunkule wuri guda a gobe alhamis ake sa ran ma'aikatar shari'ar amurka za ta fitar da tacaccen rahoton nan mai sama da shafuka 400 na kwamitin robert mala wanda ya bincike kan katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben amurka na 2016 shishigin da ake ganin ta yi ne domin taimakawa donald trump ya yi nasara a wani abu da ake ganin mataki ne na ci gaba da sukar binciken na mala a jiya talata shugaba trump ya sake ikirarin cewa rahoton ya riga ya wanke shi daga zargin aikata wani laifi da ke da nasaba da zaben duk da cewa shi kansa trump da sauran amurkawa jira suke su ga bayanan da rahoton ke kunshe a ciki ta wani labari na daban kuma a yau laraba ake sa ran har ila yau gwamnatin amurka za ta sanar da karin sabbin takunkumai akan venezuela da cuba da nicaragua a wani mataki na kara kuntatawa kasashen ita dai gwamnatin shugaba trump ta himmatu ne wajen ganin an kawar da nicolas maduro daga caracas babban birnin kasar da zumar nada shugaban majalisar dokokin kasar wato wangwaido a matsayin shugaban kasa yunkurin da tuni wasu kasashe sama da hamsin suka marawa amurkan baya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya naɗa mai ba da shawara na musamman nicholas hesom a matsayin mai taimakawa ƙungiyar tarayyar afirka ta au a shirin shiga tsakani da take yi a rikicin siyasar ƙasar sudan inda dakarun ƙasar suka kifar da gwamnatin da daɗaɗɗen shugaban ƙasar umar albashir a makon da ya gabata antonio guterres ya faɗa wa shugaban majalisar zartarwar ƙungiyar ta au musa faki muhammad cewa wato mai ba shawara Hesom zai zamanto a cikin shiri a duk lokacin da ake bukatarsa. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi ku ji wasu sabbin shirye-shirye ciki har da wani rahoto na musamman kan shirin biyar diya ga manoma fararen fata a ƙasar Zimbabwe. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mamu Lalo da ya karanta mana labaran duniya da CD da ya haɗa mana sautin da kuma mu na wannan lokacin John Ellison. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi Afrique. Le monde aujourd'hui.